a jerin waɗanda aka rantsar hadda alhaji aminu wali wanda aka baiwa ma'aikata ta kula da ƙasashen waje da mr boni haruna wanda zai kula da ma'aikatar matasa ta ƙasar da kuma dr haliru alasan wanda zai kasance ƙaramin minista a ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar da jiran aliyu muhammad guso wanda zai kasance ministan tsaro na najeriya da kuma dr tannomo na gogo wanda ya kasance minista mai kula da sha'anin wasanni wato da ya maye gurbin alhaji abdullahi bolaji wanda gwamnatin ba ta ba da sanarwar ta sauke shi ba amma aka nada wanda zai maye ma'aikatar tasa a wurin jawabin rantsar da su shugaban kasar najeriya gullo ebelo jonathan ya musu gargadi da himma na cewar su ɗauki matakan yaƙi da cin hanci ka rashawa su kuma tabbata sun zauna zaman lafiya da sauran ministoci da ke ma'aikatun gwamnati domin a yi aiki a matsayin 'yan ƙasa wanda ke yi wa talakawan najeriya biyayya ba wanda za a yi masu mulkin mallaka ba kamar da yadda ministan watsa labarai labaran mako yake bayyana mun a fira da na yi da shi bayan da aka yi wannan rantsuwar shugaban kasa ya rinta su eh, ministoci goma sha daya wanda majalisan eh, yan teje suka bada umarni ah, su shiga eh, majalisar zartarwa najeriya Yo a wannan biki shugaban kasa ya kira musama ga ministoci sabobi da wanda ma muna na a kujera tintini mu kara kokari a aikinmu mu kara hadan kai a ministries namu yadda allah ya ba mu shugabanci kuma musama yana bukata ya gani mu ni iri sabon hikima mutum zai kawo ga aikinsa domin a kara samu nasara a ingantawa da ayyukan rayuwa Najeriya. Kuma ya kira musama musan cewa ba mu zo ne mu yi mulki kamar mun zama sarkuna ne ba a'a mu zama ne masu um, wanda mu yadda za mu zo mu biya bukata mutane Najeriya Mu zama laborori ne na jama'a Najeriya tun mu shiga mu shiga da wannan hali kuma mu lura da duk wani abun da zai kawo rashin mutunci musamman cin hanci domin kula na maganan corruption a nigeria to shi shugaban kasa ya kara jan mana kuni to kuwa ya yi aikinsa ah, da farin zuciya da gaskiya kuma da bin doka kuma ina so ya gani duk abun da za mu yi abu ne da zai kara ba nigeria arziki ba wai mu kanmu ba kuma ya kira musamman game ga hada kai domin wani lokaci a ministocin ana da mutane biyu ko uku suka gan rashin jetuwa sai shiga ciki ya ce daga yanzu dai ba za yarda da wannan ba ya kamata yi aiki tare ko da ka zama minista na ko kai ne minista ko minister of state to dukkan ku ministoci ne wanda ya kamata ku yi aiki tare Mista Labaran ma kuke na ministan watsa labarai na Najeriya a ganawar da ne da shi Abuja bayan da aka rantsar da sababbin ministoci. magana da yaƙi da cin hanci kaɓar rashawa babu shakka za ta kasance abun da waɗannan ministocin ake sa ran za su sa ido a kai ganin irin da najeriya a yanzu ta yi ƙaurin suna wurin magana kasa wani katabus a yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a cikin ƙasar umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya